العالمين na tsohuwar kasuwa na lumfashi na ahalar suna wa jama'a domin gabatar da lakta ga ɗan uwa shehin malami bayan musa yusuf wanda aka yi sani da asali sunna ah, na ji ana mamaki na ce yau da wannan sananne ne idan ma da ya tsara mana bayani ko insha Allah ta ala kila yanzu malam zai kara dan fito mana da wani abu akan haka har dai mu gane a insha Allah ta'ala yanzu malam zai ci gaba da gabatar da nasiha tare da alaramma malam tukur sani malam zafi akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء إلى صوابه أن أمر إنزال كتابه يشتمل محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم شهادة أرض النجاة بها من عقابه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الناس في ذهابه وغيابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكفر الميامين وعلى كل من اكتفى عصرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu ya zo ne fujatar domin yau kamata mu bar wannan gari da wani uzuri daga cikin uzurraka sai suka gittu wanda suka samu dole da kwana a nan sannan gobe in ji wani guri in tsaya daga nan in yi gaba sai muka ga cewa to da a zauna shiru haka gara a samu wani abu a yi ko allah maɗaukakin sarki zai amfana da mu da wannan abu fatan mu muna roƙon allah ta'ala kada ya sa abin da muke ji ya zama musiba gare mu masu magana na cewa wai idan kun talata da rifa tilka musibatu idan ba ka sani ba ka zauna da jahilci to musiba ce mai girma musiba ce mai zaman kanta idan ko mutum ya sani yake aiki da abin da ya sani to kar musibatu a azama musiba kuma ta fi girma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da faɗar abin da za muke yin aiki da shi ba to la'akari da yanayi da lokaci kamar yadda sanarwa ta gudana jiya cewa akwai ɗan uwa da ake tare da shi kuma jami'in tsaro ne wato soja shine saifullahi lawan abdallah da kuma wato auren uwa malama halima aliyu dan arewa shine munasabar shigowar mu wannan gari kamar yadda mai mukaddima zai ki gabatar ya ce ban taba shigowa wannan gari ba ta sunan wani abu wannan shine na farko wannan magana zai faɗa ya faɗa gaskiya wannan shine na farko sai da hanyar ta biyu da ni nan garin in wuce da aka ina roƙon Allah ta'ala ya ƙara ma wannan gari albarka da tuntunu da suke giggitawa wasu gurare tuka da Allah ya gitto da ita ya. inda kuma fitintunan suka gitta to muna roƙon Allah ta'ala iyaye musu irin waɗannan fitintunan a la'akari da yanayi na lokaci ba dogon karatu zamu ba sura ce wacce galibin mu ko duka an saba karanta ta kuma an haddace ta a cikin ta yi karatu amma tana ɗauke da muhimmin sako alƙur'ani ya kasu gida biyu akwai surori na makka akwai surori na madina malamai sun yi magana cewa duk abin da isa sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar makka ya tafi madina ko a ina ya sauka wannan shine makkiya abin da ya sauka wato bayan annabi ya yi hijira ko a ina ya sauka wannan shine madaniya shi yasa yana daga cikin abin da ke taimakan ɗalibi a babin tafsiri sanin wato surorin da suka sauka a makka da surorin da suka sauka a madina za ka iya samun sura a ƙur'ani a ce maka makkiya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a madina suka sauka za ka iya samun sura madaniya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a makka suka sauka sannan wasu surorin idan kana karanta ƙur'ani sai ka ga al'imamu ya ɗauka cewa wannan makkiya ce warshi kuma ya ɗauka cewa madaniya ce haka za ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka a nan ya taso duniya ba ta taɓa ganin mutum mai nagarta da kirki da alheri da sanin ya kamata ba kamar annabi muhammad wani malami yana faɗa yana cewa mahutu bi hibzillahi fi kulli hayatin shi annabi an kewaye shi an zagaye shi da kulawa da kariya ta Allah a cikin kowane irin yanayi fa fi hali iladi a halin haihuwa da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga bambance bambance tsakanin haihuwarsa da rabuwar mutane wa fi halin nash'atin haka nan a lokacin da annabi ya taso tasowarsa yarintarsa wanda suka san shi suka sa masa ido sun lura cewa yarintarsa ta bambanta da ragowar yarintar yara da yawa wanda suke tasowa na al'ada shi yasa wani gurin ya tafi yace huwa al-khayru da'i ila khayri millati shi annabi shine zababbe sannan mai kiran mutane zuwa ga addinin da yafi kowane addini sai yace karimun jalilu annabi mai karamci ne sannan mai girma ne min kiramin wajin latin saboda ya fito daga iyaye masu karanci kuma masu gina sai ce hawal fakar min waje haini hubbin wa kullaje annabi ya tattaro matsayi a wajen Allah guda biyu shi annabi habibullahi sannan daga nan ya tsallaka ita fi mataki na khalilullahi bada ɗayan Allah daga nan ya tsallaka ita fi matsami na matsamin mahamud wanda wannan matsayin duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake da wannan matsayin a wajen Allah in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasa wanda take bibiyar yanayin abin da ya shafi rayuwarsa da yadda ya fuskanci kalubale tun daga tasowar ya taso maraya yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauki mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida aka ɗauki mahaifiyarsa wanda ya ɗauki renansa abdulmutsalif shekara biyu shekara takwas ya rasu wanda ya ɗauki nauyin kulawa da shi ɗan uwan mahaifinsa abu talib duk littattafan idan ka karanta za a ce maka ko da annabi masallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu Wani mai turku lahu an min al bai bar masa wani abu na dukiya shi yasa yana daga cikin abin da kafiran makka da annabi ya zo ya fara da'awa suka tuhumci Allah da shi sannan suka tuhumci annabi cewa dan mai da Allah ya tashi aiko annabi bai aiko manya-manyan ai a makka kowa ya san ga wali da guna magira babban mai kuɗi ne a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne ya Allah da ya tashi zai yi aiki bai aiko ɗaya daga cikin waɗancan mutanen guda biyu in yana so su bi sabon Allah ya faɗa yake cewa wa qalu lawla nuzila hadha al-mai وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال الذين كفروا كافرين سكتوا dan me da Allah ya tashi saukar da Qur'anin nan ba a saukar da shi ba ala rajulin akan wani mutum min da ƙaryace na azin daga cikin waɗancan manya-manyan garuruwa gari na farko makka gari na biyu shine ta'ifa wanda yake na garin makka Allah da kanshi ya tabbatar da cewa yana da kuɗi ya faɗa a cikin suratul qalami yace utillin ba'da zalika min util utillin ba'da zalika qadim an kana min an kana da Allah saboda an kana da saboda yana ganin yana da kuɗi a larabci akwai bambanci tsakanin zu da sahi idan mutum yana da kuɗi kuɗinsa bai kai kuɗi ba sai a ce sahibu mali." amma in kuɗi ya kai kuɗi ba a cewa sa sai dai a ce zu mali. shi yasa Allah saboda rahamarsa ta cika ta babbace ko ina a Qur'ani ba inda yake ce makansa shi sahibu rahama sai dai yace wa rabbukal ghafuru rahama saboda rahama ta cika ko ina ta babbace ko ina sannan Allah ya ƙara cewa a wani wajen yace zarni wa man yukadzib bi had zarni wa man khalaqatu wahida zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mawduda Allah ya ce zarni ka kyale wa man khalaqatu wahida wanda na halicce shi a cikin babarsa shi kadai sanda zan halicce shi babu wanda ibanu gudunmawa a kansa sannan wa ja'altu lahu malan mamduda na shimfiɗa masa zuciya in ta Allah kaga Allah ma ya tabbatar da cewa yana da kuɗi sannan bayan kuɗi wa bani ne mai wa bani na shuda wa man hantu lahu tamhida kuma me kuma ya kuma al-azid amma me faru kalla bayan kuɗi Allah ya ce wa bani na shuhuda ga shi da manyan yara ba yadda za a yi a kowane position na gwamnati ta tuya a juya wani abu mai sani a can yana da yana wakiltar sa a can yana da yana wakiltar sa a can yana da yana wakiltar sa shine wa bani na shuhuda sannan wa ma hattu lahu tamhida Allah yake na shimfiɗa masa dukiya shimfiɗa sannan sun mai yata ma'u an abi sannan yana kwaɗayin kuma Allah ya ci gaba da ƙara masa to wannan ita ce formular su cewa don mai Allah zai aiko mutum ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko maraya wanda baban shi ya mutu bai ban masa ko sisi ba inda Allah yana so su ga dan sakon nan kun san hanyar da komula wasu kenan ba inda ka zo za ka karanta to alaman to su ganka da da zarar wani ya ganka ya ibadu yadda zina amanu to yana ganin cewa baka tantanta a saurare ka ba da haka Allah ya tambaye su yace ahum ya qasimuna rahmatar rabbi hum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ميسا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله su mutanen da suke wannan magana shi wai su ne ya kasu muna rahmatar rabbika rahamar ubangiji su suke raba ta da suke cewa wani ne ya kamata ya zama kaza wani bai zama kada, bai kamata ya zama amsa Allah ya ce ba su bane na hannu kasam na bayyana hun ma'isha ta hun fil hajji duk abin da kaga wani ya kai a matsayi na rayuwa to Allah ne ya raba tsarin haka shi yasa da zaran Allah ya jarrabe ka da hasada na ci gaban wani to kashi da tashin hankali ya mutu yanzu Allah rama da ya haddace Qur'ani tsarin sa ne sai ya haddace Qur'ani ko tsarin Allah daga ran da ka ja baya kace to dan me ai tare muku da kowa ya sani ya za a shi haddace qur'ani ne haddace ce ba ka ɗauko aiki wannan ita ce mafi yawancin damuwar mutane Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. sai ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin mun ɗaga wasu saman wasu a wajen daraja ta duniya me yin hikiman yin haka saboda yadda ka gaba abuhun ba a sukuriya saboda wasu shirki, wasu masu yi ma wasu aiki wasu masu yi ma wasu hidima shi yasa duniyar take tafiya haka in kuna kana buƙatar kaza akwai wanda zai zo yi maka in kana buƙatar kaza akwai wanda zai zo yi maka amma wannan tsagawar da Allah ya ababin rayuwar duniya jarrabawa ce dan ba dole bane a je lahira kuma matsayin ya zama haka shi yasa Allah ya kira alkiyama yace mata idza waqa'atil mai بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة كاذبة رافعة الله يقول إذا وقعت الواقعة إمي أو كواتر غاتا أو شيني الواقعة yanzu da muke zaune a masallacin nan dan Allah cikin kuwa yake tsammanin ginin masallacin nan zai rutuwa zai faru to yanzu inda a ce yadda muke zaunan nan masallacin nan kawai yanzu ya rubuto ya faru shine waqi'a da haka Allah ya kira alƙiyama ya ce mata waqi'a saboda mutane suna rayuwa on istiba wanda ya tsammani kwatsam sai alƙiyama ta auku shi yasa Allah ya ce to da ta auku laisa li waqa'atiha kadir a lokacin duk wanda ke ganin ƙarya ne ba za ta zo bai isa kuma ya ce ƙarya bane a lokacin sannan Allah ya ce kafilatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane Allah ka samu na ciki sannan za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane wanda kake ganin shi ba kowa ba ne a duniya kai ne mai gidansa dan wanke mota ne dan goge tayis ne a gidanka amma idan ta tana da alaƙa da Allah mai kyauta a ranar shi ne babba idan alaƙarka da Allah ta lalace kun sa ku wanda yanzu zo wajen taro sai an mutane saboda shi yanzu ko wanda ina zai biyu tana wajen yan agaji da da yi za su yi promiya gobar a ce kowa daga inda amma ko wanda inda zuci an tattaka mutane a gafara a gafara a gafara kowa da nan sai an jala yara kuma ka gaba babban wuta ne shi ne kafi na turrafi'a akwai wanda ake ganin su ba kowa bane a nan duniya a ranar Allah ya daga darajar su akwai wanda ake ganin wata tsiya ne a nan duniya sai an je kuma ga sun yi kasa su ba kowa bane a wajen Allah to shi yasa Allah sai ya rufe sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama wa rahmatu rabbika khair rahamar ubangijinka ta ɗaukar annabta da i ibaka to ta fi zama alheri sama da duk abin da suke tunani a tarawa ɗan adam na karkashin duniya sannan malamai sun ce ɗaya daga cikin hikimar da yasa abin da suke tunani wai Allah ya tarawa annabi na duniya inda Allah ya rama annabi wanda mutane suka zo suka zagaye shi ba kowa bane zai iya kaiwa zuwa gare shi kuma shi annabi duk duniya ne amma barin shi a wannan matakin na annabi bawa to wannan yasa ya zamanto da mutanen da suka manya da ƙanana kowa yana da alaƙa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya faru don haka wani malami yake faɗa cewa warisnal huda anhu fa akrim bi ismihi mun gaji shirya daga annabi muhammad yace me yake girman abin da annabi ya bari na shirya wanda muka gada da haka yace fa fi nashrihi ufnil hayata wa basi da haka a wajen yada abin da annabi ya bari na shirya to anan zan ƙara rayuwata sai yace fa kan qaba min qalbin bihi ba'da kursi zuciya nawa ne kafin aiko annabi ta lalace amma da Allah ya aiko annabi Allah ya raya shi ya yasa mu'jizar da annabi Isa ya zo da ita na ya tayar da rayayi daga kabari ya mutu to mu'jizar da annabi ya zo da ita ta Qur'ani bayan zuciyar mutane ta mutu ya raya ta ta fi wacce mu'jizar biyu fa kan ba min qalbi bihi ba a kursi zuciya nawa ne bayan da sun lalace sannan a babin tarbiyya ka lura malamin da za a ɗauko ƙananan yara ko matasa a kawo masa a ce kula da su abu ne mai sauƙi ya canza tunaninsu amma in aka ɗauko 'yan shekara 60 'yan shekara 40 sun taso kan abu sun saba da shi a ce ana so ka canza tunaninsu to za ka samu abu ne da yake da wahala to duka wa'annan janibobin guda uku annabi ya yi mu'amala da su janibi na ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffin da ya same su wasu sun kai shekara sittin a duniya amma da Allah ya aiko shi sai da ya canja tunaninsu daga wancan hali na bautar gunki zuwa ga halin bauta ma Allah shi shi kadai shi yasa ce, daren nasu tsurran sidqa hu yawm ba'ath mutanen duniya ga baki su sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin na hukun nasu lannasu nas sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hasada a cikin mutane akwai wanda ya san abin da kake kai gaskiya ne shi ya dace amma yana ganin cewa ai kai baka cancanta shi ya cancanta sai yake cewa wato a hasidu ya kai wanda kake wa annaba hassada mutu ka mutu da bakin ciki inna ka an karu rayuwarka tana cikin bala'i ta bakin ciki da tashin hankali saboda fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu gashi shine shugaba a nan duniya ko ka ko ka so dan yanzu an yi bincike an gane cewa sunan da ya fi na kowa a duniya sunan shi fahawo fi duniya wa fi dini sayyino sannan shugabancin zai fito karara sai ran da aka tsaya gaban Allah wanda suke masa kallon maraya ne bai da uba baban shi bai ban masa ko ba to sai ran da za a yi taron da in aka watse ba za a ƙara karu irin wannan ba taron mutanen farko da na ƙarshe a ranar sama da kasanta ba wanda yake da alfarmar da zai ma Allah magana Allah ya saurare shi sai wannan mutumin da suka rena suka ce dan me Allah ya aiko shi duk wanda za a je a samu a ce kalli halin da ake ciki yayi ma Allah magana a ai sabi wanda zai tafi wuce tafi wanda zai tafi aljanna tafi zai ce wallahi wannan matsalar ta fi karfin shi a tafi a bashi guri shi ma ta kansa yake amma da an je an samu annabi Muhammad ana samun shi zai ce ana laha ana laha ni ne na dace da wannan matsayi ya tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya masa buɗi da wasu kalmomin da ba a taɓa wani mahaluki buɗi da suma ya yabi Allah ya jinjina masa yi ma Allah kirari ya faɗi ya sujjada Allah ya ce ɗago kanka ka roƙa za a baka to wannan yana daga ciki kun ga taro ne da in aka tashi ba za a ƙara yin wani taro irin wannan to don haka sororin makka sun kula da janibi guda uku janibi na farko tauhidi da aƙida sannan janibi na biyu abin da ya shafi halittar ɗan adam sannan janibi na uku abin da ya shafi alkiyawa shi yasa daga juzuwa amma da kake gani kana ganin ka saba karanta a kullum to duk ran da aka ce ka zo kai tafsiri kar ka ɗauka tafsirin yana da sauki na rantsi da Allah akwai wahala saboda su wurin makai mutanen makka suna jin larabci sosai don haka sai Allah ya zaɓi usulubi irin nasu wajen yi musu larabci yanzu wannan ga ake garka kai daga jin garka kasa akwai tashin hankali ko Bukwa, irin su idan sama'un shakkat kai daga ji kasan shakkat akwai bala'i a ciki to haka ba Allah ya ɗauki shi yasa lokacin da waccan ayar da ke cikin suratu wato mudassir ta sauka annabi yana tattaunawa da mutanen makka lokacin da Allah ya ce mutane fama lahum an tadhkiratu mu'minin fama lahum an tadhkiratu mu'minin kan فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا منشرا Allah maɗaukakin sarki yake cewa saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa fama lahum an tadhkirati mu'ridina me yasa mu mutane suke bijirewa daga inda ake wa'azi sai yake ka annahum humurun mustantara yadda ka san jakin daji sun watsi haka za ka ga mutane na gudu daga inda ake watsi kamar dai halin da muke ciki da an gama sallah kace za ka tafi lafiya ka kai nasiha ta nan biyar kafin su gama mutane azka din ba ba sa kuri kana a'udhu billahi minash shaitani da wani yana daukar takalma sai ka rasa wa shaitan ba Allah ya ce fa ma lahum me ya same su an tafsiratul mu'ridi mutane suke bijirewa inda ake tunatar da su Allah kuma bijirewar da suke Allah ya ce ka annahum umurun mustankara yadda ka san jakin daji sun watsi farrat min kasawara sun gudu daga kukan zaki aswara ne zaki lokacin da qur'ani ya sauka hatta laraba wanda ke cikin garin maka da amfani da kalmar aswara sai da suka ce annabi ba larabci yi ba saboda sun ji yadda larabcin ya zo aswara annabi ya ce to shikenan ana nan sai ga wani balarabi ya zo daga ƙauye suna tattaunawa da shi ana tattaunawa da shi kawai sai aka ji amfani kalmar aswara aka ce mai kaswara ya ce zaki mara to daga nan suka gane cewa ashe larabcin da annabi larabcin kwarai ne farat min kaswa to don haka ya zamanto Allah ya zaɓi surorin maka suka kula da wannan janibi shi yasa a makka an yi shekara goma sha uku ba maganin a damu da sallah ko zakka ko azumi ake da kowa ba ma maganin azumi magana ce kawai ake ya za a bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa ita ce ajandar magana sai da aka tashi hankalin kowa aka kawo wutar gatar kusa-kusa aka ajiye ana nuna wa mutane ita sannan aka kawo aljanna ana nuna wa mutane ita sai da hankalin kowa ya tashi kowa yana neman ya zai gudu daga wutar ya zai shiga aljanna bayan shekara goma sha uku an baro makka aka dawo madina sannan Allah ya ɗora annabi a babin to ga yadda za a yi mutane su gudu daga wutar ga yadda za a yi mutane su shiga aljanna to shi yasa wannan surar da za mu karanta a ciki Allah ya rantsuwa guda goma sha ɗaya ita kaɗai ce sura ƙwaya ɗaya wacce ba ta da tsawo amma Allah sai da ya jera rantsuwa ɗaya har guda goma sha ɗaya sannan ya kawo jawabin rantsuwa za ka ji jawabin rantsuwa aya ta farko Allah ya ce wa shamsu wa me بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله يرشي والشمس إنا رنسوا دلالا sannan wa duhaha ina kuma rantsewa da hantsinta a wani wajen ya rantse da hantsin shi kaɗan ya ce wartuwa rana tana daga cikin ayoyin allah manya-manya wanda ya ajiye don ya nuna wa ɗan adam cewa lallai shi dan adam din yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala annabi yana zaune ya ce wa sahabbai wannan rana idan ta fito kun san ina take zuwa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu wa annabi ya ce to wannan rana da kake ganin ta kullun idan ta fito da safi za ta dinga tafiya shi yasa yanzu in aka tambaye ka aka ce ina ne gabas ina za ka nuna nan ina ne yamma nan to qur'ani bayan ya ce rabbul mashriqain wa rabbul mai rabbul mashriqain wa rabbul maghribain to ya faɗa cewa akwai gabas biyu yamma biyu ko babu ya ce rabbul mashriqain wa rabbul mai rabbul mashriqain wa rabbul maghribain to yanzu ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu gabas sai dai kowa ya nuna ka ta nan ina ne gabas ina ne yamma to akwai gabas da yawa akwai yamma da yawa kuma fala uqsimu bi rabbil mashariq wal maghrib fala uqsimu bi rabbil mashariq wal maghrib inna laqadirun Allah fala uqsimu ina rantsuwa bi rabbil mashariq da ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da ubangijin yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa sai malamai suka ce idan ka tashi da safe kullum inda rana take fitowa ba inda ta fito yau nan ba a gabas din ba nan za ta fito gobe za ka ga ta ɗan karkata ko ni dama ko hagu shi yasa Allah ya ce ya rantsi da ubangijin gabas da yawa sannan haka magari inda take zuwa ta je ta faɗi gobe ka sa mata ido kai sati dai kana yi daga in ta fada a yamma daidai wannan santan gobe za ka ta karkata haka ko ta ƙara karkata ko ta dawo nan wajen faduwa shi yasa Allah ya ce wala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a annabi ya ce to wannan ranar da kuke ganin kullum duk idan gari ya waye idan ta fito daga gaba haka za ta dinga zuwa inda za ta je inda za ta faɗi inda mutane za su daina ganinta za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi Allah ya ba ta izini ya mata taimaka masa sujjada Allah ya ce ta dawo haka take tun da Allah ya halicci duniya yau shekarun duniya kuma da yin ta ba mahalukin da ya ya faɗa maka shekara ba sannan ba wanda ya ya faɗa maka saura shekara kaza da tashi da wanda ya maka shekarun duniya da kaba ta yanzu hasashe ne ana zaune sai ga an je an yi bincike a kasashen turai a ce an gano wani katin kifi shekararsa wajen miliyan 100 a duniya wannan katin kifin kowa ya sasa wannan bincike ko dan haka Allah ya faɗa cikin suratul yasin yace wa shamsu tajri ne والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم Allah ya ce wa shamsu rana da kuke gudun ta tana tafiya ne tana gudana ne mustaqarrin da ga wata matabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara sannan sai ce zalika taqdirul aziz alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz alladhi yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda ibu karfin kowa shi ba wanda ya fi karfin sa sannan al-alim masani masanin da yadda ya san abu a ɓoyensa haka ya san abu a bayanansa to haka rana tun da aka fara to shi yasa Allah ya ambaci rana guri ɗaya a ƙur'ani guri biyar? in kuka lura a ta annabi Ibrahim da ya jayayya da wani mutum ai rana ya kafa masa hujja ita ya kayar da shi Allah ya ce alam tara ila allazi hajjame alam tara ƙarshe إذ قال إبراهيم gani ba ilal ladhi hajja ibrahim wanda ya jayayya da annabi ibrahim an ata Allahu al-mulku saboda Allah ya bashi mulki giyan mulki ta buga idh qala ibrahim salla annabi ibrahim ya ce masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah na ni wanda nake bauta ma shine wanda yake da ikon ya kashe raya yace ta ni ma nan yin wannan ana ubi yo lokacin da annabi ibrahim ya kawawa ne sai ya ce to fa inna Allah ya ati bi shamsi min al mashriq ni Allah da nake bauta duk in gari ya waye kowa yana kallon yadda yake fito da rana daga gabas ta yamma to kai ma fa ati bi hamilin nabari ta ka ta fito daga yamma ta yau gabas sai a kira shi ga ranar Allah ga taka bin yawa Allah ya ce fa kuhutar lari na aka wulakanta aka kunyatar da wanda yake kafiri da shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki wannan ranar ta har da aka samu wasu suna bauta mata Allah madaukakin sarki shi kuma ya faɗi cewa samuwar ranar aya ce daga cikin ayoyi da aka ba su cancanta da bauta ba shi ya kamata a bauta ba da haka Allah ya rantsuwa ta farko ya ce wa shamsi ya rantsi da rana sannan wadu ha Allah ya rantsi da hantsin rana dukkan wanda suka karanta harkar abin da ya shafi noma sun san cewa abinci da ake shukawa da bishiyoyi ranar nan tana da tasiri wajen fitowarsu ba haka wani ka je ka shuka a ƙarƙashin bishiya wacce rana zai samun ta kaje da take zama to shi yasa Allah ya rantsi da ranar sannan ya kuma rantsi da hantsinta rantsuwa nan guda biyu ya rantsi da rana sannan ya kuma rantsi da hannunta sannan ya ce aya ta gaba Walƙamari sannan Allah ya rantsuwa da wata yace wal walƙamari ina rantsuwa da wata idza talaha idan watan ibiyu rana dan haka wata yana daga cikin ayoyin Allah manya manya dan Allah ya sa masa manazil masaukai guda ɗaiɗai har guda goma sha biyu a shekara wayannan da suke zagayawa su goma sha biyu su suke ba da shekara shekara kuma ita take ba da shekaru shi yasa Allah ya haɗa su a cikin surat yunus yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a shi ya sanya muku hasken rana ba shi da zafi wal qamar huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamara nuran ya sanya hasken wata ba shi da zafi wa qaddarahu manazila Allah ya sa masa masaukai guda ɗaya har guda goma sha biyu a shekara sai ce lita'alamu adadin sinina wal hisab dan kusan lissafi na shekaru shi yasa Allah ya haka shi yasa da ya gama ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bi Allah bai halicci gudanar rana da wata ba sai dan gaskiya a suratul nur Allah yana daga cikin abin da ya faɗa ya ce, alam tarau kaifa khalaqa Allahu min alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al-min waja'ala al-qamara ce waje alal kamara fihin na nura Allah ya sanya wata a sama yana saka sannan waje alal shamsa siraga sannan Allah ya sanya hasken rana yana ainihin wato bugawa shi yasa bambancin hasken da Allah ya siffanta annabi da shi kenan da kuma hasken da rana take da shi shi shi da Allah ya ce wato masa sirajar haka aka bar shi amma ita rana a wani wajen sai da Allah madaukakin sarki ya ce hasken rana mai bugawa a cikin suratun ainihin wato na ba'i ya ce waje alna siradan wahada waje alna siradan wahada da haka Allah ya ce maka sanya hasken rana shi yana da zafi yana bugawa sannan yana kuna amma hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai da zafi bai bugawa bai kuna mutane da haka Allah ya rantse da wata idan ya biyo ita rana da haka za mu ga wani wajen Allah ya haɗa su guda biyu yace wa min ayatihi al-layl nahar wa shamsu wal qamar mhm. la tasjudu lish-shamsi ita ce rantsuwar da Allah ya bayan wal qamar idza talaha sai Allah ya ce wannan hari me wannan hari idza jallaha sannan Allah ya rantsi da wuni idan wunin ya bayyana wuni duk abin da kaga Allah ya rantsi da shi ko ka sani ko baka sani ba akwai dalili Allah ya rantsi da wuni bayan hanci abin da zai biyo ba shine wuni sannan Allah ya rantsi wannan hari da wuni idza jallaha idan wurin ya yayi ya bayyana bayan wannan Allah ya ce mai wallahi idha yaghsha sannan Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare shi kuma ya zo ya rufe kaga malam yana gabatarwa yana cewa daren lahadi wasu na ta kokarin gyara daren ne asabar to ku kiyaye ayoyi sama da hamsin a ƙur'ani duk inda Allah ya faɗa galibi yakan fara faɗar dare ka hannu. shi yasa za mu ga idan an ce sati kwana na to amma kwana bakwai ne a hakika ko a a'a dare bakwai ne wuni ba dare bakwai ne wuni nawa shi yasa Allah ya faɗi wannan ƙarara a waccan surar da yake sakkara ha alaihim sab'a min sakkara alaihim sab'a layali fara ba kun ga sakkara alaihim saba alayali wa samani ta me dare guda bakwai da kuma wuni na takwas naka a tsari na Allah dare ke fara zuwa sannan sai wuni yayi ne ya biyo ba naka jiya muna daren asabar da gari ya waye muna ranar asabar rana ta je ta faɗi babu asabar gaba da an shigo da ran daren lahadi saboda haka lissafin bature kuka dauka shi bature sai an kai karfe goma sha biyu sannan aka fita daga wannan wurin aka shiga wa ba haka lissafin bature yake ba to don haka Allah ya rantsi ya ce wallaili iza ya gasha bayan ya rantsi da wuni idan wurin ya bayyana sannan ya rantsi da dare lokacin da zai zo ya rufe wurin ayar da ana ma ya karanta da su abu hudu Allah ya hada a wayannan guraren yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa akwai Allah kuma ya tantance abota masa kar a hada shi da kowa sai ce al-lailu wan nahar wa min ayatihi al-lailu wan nahar samuwar dare da wuri sannan akwai wa shamsu alqamar rana da wata dan haka Allah ya ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamar kai wanda ya kuskura yadda yake ganin rana na da girma wani malami ya yawo a duniya ya dawo ya rubutu ya sa littafinsa suna wajen mujalladi biyu zuwa hudu addiyanatu wal mazahib al mu'asira addiyanatu wa mazahib al mu'asira addinai da kuma sababbin mazhabobi a duniya ya ce ya yi yawo akwai inda ya je ga maciji ake bauta akwai inda ya je ga ayaba suke bauta akwai inda ya je ga ruwa ake bauta akwai inda ya je magu ya ga ana bauta akwai inda ya je sarari ya ga ana bauta yanzu yadda kake ganin an samu ci gaba akwai sanda wani kano wani irin daktocin nan dakta ne a ilimi birnin indiyan nan amma sana yake mota ya zo zai tafi aiki da Sani a bakin abato ana turka-turka da saniya ta shiga take shiga can wani yama mai saniya su mata yake shi kuma yana zuwa daidai wani shi ma sai faɗe su saboda yana cikin wani kamata ana saniya nan kamata ya shafa maka mai a bata ciyawa in za a bata a durkusa a ce to sa a taimaka sai na dawo amma a ce an sumar da Sani. shi yasa Allah ya ce to la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to wayannan abubuwan guda biyu da Allah ya rantse da su a nan gurin yace wan nahari idza jalla wal layli Allah ya rantse da dare idan ya rufe wayannan suna daga cikin ayoyin Allah manya manya dare da wuni da aka yanzu muna cikin dare idan gari ya waye za ka fita ka je ka yi aiki ka faɗa can ka har ka fita can ka ɗibo gajiya za ka zo ka kwanta da ka kwanta an ka tashi kai kan kan an tambaye kan ya faru gajiyar jiya ta tafi ba za ka yi ba da amsa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul naba'i ya ƙara faɗa yake cewa alam na ja'al al-ardha mihada wal jibala min alam na ja'al al-ardha mihada eh? wal jibala أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا wajalannan laila ne ba na sanya dare ya zama muku sutura shi yasa abinda ba za ka iya yi ba na harkoki da rana da daddare sai ka fita ka je ki yanzu wani akwai inda ba zai yadda a shi ba ya tafi neman aure ya rabe da yan mutane a jikin bango da rana amma da daddare sai ya yi mai sai ya lallafa sai saboda wata annan laila libasa sannan Allah ya ce waje alnan nahara mun sanya wuni wajen abin da mutane suke neman abin da za su rayu a cikinsa to shi ya sa za mu ga a cikin suratul qasasi Allah ya tsara faɗa ƙarar ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litabtahu litaskunu fi ilmi hakan litabtahu fi litabtahu min wa litabtahu min fadlihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litabtahu فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون من هنا نتكلم على الله Allah ya ce min yana daga cikin rahamarsa da jin kansa da tausayinsa sai ya ce ja'ala lakum al-layla wan ya dauko dare da wuni ya samu kan ba an tambayi Allah to me hikimar sanya dare da wuni sai ce daren da taskuro fi don ku samu nutsuwa a cikin shi za ka ga ko za ka yi bacci da rana to ba yadda za a yi ka haɗa baccin da za ka yi da daddare da baccin rana da taskuro fi wunin kuma Allah ya ce wani tabtago min fadli idan idan gari ya waye kowa ya fite je nemo falala Allah ko kun wal'allakum tashkuruna ko kuma gode ma Allah akan ni'imar da shi yasa yanzu da gari ya waye duk inda ya fi ko ina taron jama'a da rana to in ka zo da dare za ka samu kuma ya fi ko ina rashin jama'a ba ka bari an zo an yi harkoki an zo littafta gomin tsakihi an nan kwallon Allah kowa ya kama gaban sannan dare da wuni da Allah ya rantse da su a nan wajen a cikin suratul baqara da suratul ali imran Allah madaukakin sarki ya faɗa yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilami inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati wannan man ta koma ala imrana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatun li ulil albab Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi a cikin halitta sama da ƙasa wa ikhtilafi al-layli wan nahari da yadda dare suke yin sabani dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce Allah ya ce la akwai ba abin lura amma ba ga kowa ba mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa in dare yana zuwa ya wuce wuni na zuwa ya wuce akwai abin da zai faru da haka al-imam ibn yake cewa innal jadidaini sababbi guda biyu idan mastawla ya ala jadidi da sun rinjaye akan sabo ya ce to ka ba shi lokaci ka gani adana ya hullul bila sai sun kusantar da shi zuwa ga halaka da tsufa me yake nufi da aljadidai ne sababbi guda su ne allail wal nahar jiya da zaman yi magana mun ce jiya muna garin asabar ko yau da gari yawa ya muna ranar mai asabar da ta faɗi to yanzu da muke da daddare muna daren mai lahadi to wannan asabar ɗin da ta wuce wallahi ba za ta ƙara dawowa in ka ga wata asabar ta dawo to sabuwa ce ba wata mace yau muna garin lahadi idan gari ya waye gobe muna ranar mai lahadi to idan wannan lahadin ta wuce in wata ta dawo ba wannan lahadin ba ce sabuwa ce da kowane wuni da kake gani da yake zuwa da kowane dare da yake zuwa ya sababbi ne shi yasa Allah ya ce la ayati akwai fa abin lura amma ba ga kowa ba mai hankali shi yake gane wani abu zai faru yanzu ba kamar yau bane aka yi zaben 2015 amma saboda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce yanzu saura kwana na la'ayatin li'ulil alba akwai abin lura ga wanda yake da hankali jujjuyawa dare da wunin ke sa abin da bai samu ba a samar da shi wanda ya samu kuma ka neme shi ka duk wanda ka gan shi a nan wajen ya yi farfara Wanda an yi lokacin da bai da farfara wa dare da wuni kawai ba yadda zai sai ga farfarar ta fito masa la'ayatin li'ulil alba akwai abin lura ga mai hankali yana gane cewa wani abu fa zai ya faru nan gaba shi yasa Allah ya rantsi da su a nan gurin yace wato wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare ya zo ya rufe wani kuma duk abin da dan adam zai yi na aiki ko ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ko ya aikin da zai ja masa fushi to a ɗai ɓangarorin nan zai bi su ko ya yi a ɓangaren wuni ko ya yi a ɓangaren dare sannan kuma idan mutuwa za ta riske ka a wannan janibin za ta riske ka ko a wani bangare na wuni ko a wani bangare na na dare dole mu hara. sannan abu ɗayan biyu sai ya faru da kuwa akwai ranar da in ka tashi to ka gama kwanta akwai ranar da in ka kwanta ba za ka tashi ba shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallai wallaili idza yaghshaha wan har idza jalla dan haka mutum ya lura da kyau walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya a dawwamar da wani mutum ita gaba da zama a cikin ta girmama shi ne da babu wanda ya cancanta a masa wannan girmama kamar annabi muhammad amma walakin na hatafna wa ya fina na wa ya bakar zunubi wal ma'asi kama hiya da haka mu lura da kyau mai la'akari da gudanar dare da rana da yadda suke tafiya musamman a wannan zamanin kun san Allah alhakimu ga iyayenmu nan a zaune magabata a da da Allah ya yi musu zamani ba irin namu ba sai mana lokaci ba irin nasu ba me nake nufi a da na san ni da kaina shekarun da in aka ce maka an yi azumi to sai ka daɗe ka hauka da an ce azumi ya dawo in aka ce maka su wani sun tafi aikin hajji sai an daɗe can sai ka jance sun dawo sannan sai an daɗe sannan za ka ji an ce wani aikin hajji ya yi ne ya zaɓi saboda lokacin su a zamanin su za ka samu ababen hawa mafiya sauri raƙuma ne da jaki sai doki to da yake allah yana da cikakkiyar hikima sai ya musu lokaci mai tsawo ba kuma irin wannan lokacin ba amma yanzu da aka samu wasa'il na sadarwa da wasa'il na tafiya tafiyar da ya kamata ka yi ta a shekara sai jirgi ya zo ya ɗauke ka yi ta a awa hudu sai kuma Allah yake matsa lokacin shi yasa annabi ya faɗa yake cewa sallallahu alaihi wasallama la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman yace al ba za ta tsaya ba sai Allah ya matsa lokaci yace akwai lokacin da shekara sai ta dawo kaman wata daya ya ce wata ɗaya sai ya dawo kamar sati ɗaya sati ɗaya kamar kwana ɗaya haka but saka gani kuma yanzu ba an yi ramadan ya wuce ba to baka an kara ba za ka da an ci saboda mai wasa'il ɗin su hanyar da muke da ita yanzu ba ka da ita yanzu galibin inda muke karatuttuka idan muna yi akwai hanyoyin da duk inda mutum yake a duniya zai iya ban karatun da muke kuma yana kallo na ina kallon shi tafiya ta awanni ta shekaru sai a yi ta cikin yan awanni an gama to shi yasa lokacin da Allah ya bude mana hanyoyi na rayuwar da ba irin nasu ba sai mai da lokacin kuma ba zai zama ɗaya da irin nasu ba shi yasa wasu rashin sanin muhimmancin lokacin yasa kake ganin daga safe har dare mutum rayuwarsa ba ta da tsari me zai me yayi ina ya fito ina yake yanzu me yake fuskanta nan gaba duk ba abin da ya sani da haka mutum yana da kyau wannan gudanar dare da wunin yi akari da yanzu nan gaba sakamakon jujjuyawan dare da rana nan gaba idan an san ka yanzu a nan ungoku to lokaci zai zo sai an zo unguwan nan wanda ma ya san ka ba san shi ba kuma in na rantse da Allah ba zan yi ka fara nan da shekara ɗari inda za ka dawo duk wanda ke saurare na da wahala ka san eh ka dawo malumfashi daga yanzu da nake magana da duk wanda ke saurari na nan da shekara ɗari wallahi da wuya ka iya samun wani a ciki wani amma <laughs> wala ka san gai wuri <laughs> yanzu a garin nan yanzu duk girmansa yanzu inda za ka ce za ka zagaye garin nan kana neman mutanen da suka kai shekara ɗari ɗari to yana tabbatar maka a duk girman garin nan in ka samu cikin hannun kai kokari cikin hannun mutum goma watakila sai kaga duk girman unguwan nan idan an samu to bai wuce mutum ɗaya ba sai ya ce to a tafi nema can wata unguwan ne za a samu wani ana tunanin ya kai shekara da shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallaili idza ya gashaha wannan har idza dalla aya ta gaba yace me wa wa Allah ya rantsi da sama da abin da ya gina sama ku lura duk yadda halittar kan adam yake da Allah ya faɗa matakai wajen guda takwas da ya gama idan ba ya so ka san wani abu ba daga gurin shi da ba za ka sani shi yasa yana gamawa sai da ya kansa kirari ta koma cikin suratul mu'min Allah madaukakin sarki ya ce ولقد خلقنا insana من سلالة من ولقد خلقنا insana أممه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا من ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا wajen takwas da Allah ya faɗa ya ce wani kada kalakar da insana min sulalatin yanki mun halitta dan adam asali daga tsantsar yinku sun makalakar na nutsufata sun maji an nafi nutsufatar fi ƙararin mace sannan shi kuma muka sanya shi ɗigon mani a cikin wata wani waje wanda yake matabbata wanda yake amintacce sun makalakar da an nafi nutsufatar fi ƙararin mace sun makalakar na nutsufata alaƙatar sannan muka sanya wannan hukun mani ya koma alaka jini da yadda kake ganin mutum anan yana zazzare ido shi za a yi makara kamar shi duk wannan barazanar ya keto wani mataki da bai wuce majalar da ake tofa ba a bango duk shine matakin mani shine sun makalaka nan nutsufata alaƙatan sannan Allah ya mai yadda ɗigon manin ya zama jini fakalaka nan alaƙatan mudugatan sannan daga jinin Allah ya mai da shi tsoka abinda bai wuce a sa baki ba a tattauna a farzo fa khalaqana al-mudghata idhaman sannan Allah daga nan ya sa maka kasusuwa fa kasuna al-idhama sannan aka rufe kasusuwan da nama thumma ansha'ana Allah ya ce maka ta da dan adam sai gashi ya zama wata halitta da aka shi yasa da ya gama yake fa tabarakallahu yanzu an ittifaki dau ya ka samu mutumin da ya karanta dan adam ya san shi daban za ka samu wani ya karatu a ido ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama dakka ya ƙara gaba ya zama profesa to duk wannan karatun fa guda hudu da yi a ido bai ƙare ba da matsalar kunne za ta zo sai ce a tafi wajen likitan wa kunne matsalar tafi karfin sa sannan har yanzu da za ka ci gaba da bibiye sa za ka samu abin da ya sani a idan dan adam abin da bai sani wallahi ya fi abin da ya sani ba saboda kwarewa ta Allah wajen halitta haka kunne haka shi yasa yanzu wannan gabar ta kunne da Allah ya yi dan adam ya san yana da buƙatar ya kwanta ta dama da abu iya wannan fatar ita kadai yanzu idan aka yi ita to duk kuma fatar da ke jikin ka ba wacce za a yanku a dasa ta daidai da ita kuma yanzu da an yi shi wani katako katako rodi rodi in ka zo za ka kwanta ya rayu kaga wani bake baƙe ne ba karan sanar cewa ra'ayi sai dai kuma kwanta a gice kuma kwanta a amma dai ka kwanta da dama ko hagu ba ta taso ba da Allah ya tashi ce shi da wani sufurin sufurin sai da duk yadda za ka kama shi kamar mata ka danna a kan shi ka kwanta ba ka jin komai kuma bai yin komai da kasa kyan zai koma yaje a cikin suratul qiyama الله مكفتين سركي ديران سواهي تلا أسمه بيوم المين بسم الله الرحمن الرحيم لا أختم بيوم القيامة ولا sannan ya rantse da rai wacce take zargin kanta ya zo ya ce a ya hasabul insanu allan najma a izama dan adam yana ganin cewa idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba Allah sai ce bala qadirina wallahi ba haka bane muna da iko bala qadirina muna da iko Allah ya ce allan najma a izama an nusawiya banana mu daidaita banana mai banana wannan ba ya ba zanen da ke jikin hannu shine bara ba wai a'a kai kanka ba ko halittarka ko hannun wannan zanen da ke jikin hannunka tom Allah yana da iko yadda yake siya dawo da shi sannan wani abu da zai ba ku mamaki ka san cewa wannan zanen da ke jikin hannu duk duniya kai kaɗai kake da shi ba mai irin shi sannan na hagu daban na dama daban shi sa turawa da suka gano haka kwamfuta da wasu gurare sai a ce sai ka samfure saboda wannan naka wannan zanen na hannu wallahi kai kaɗai kake da shi duk duniya ba mu shi shi yasa Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya bala wallahi wannan zanen da ke jikin hannu muna da iko sai mun dawo da shi yadda yake amma Allah da ya gama duk yadda kake ganin ya faɗa halittar ɗan adam da ƙwarewarsa da iyawarsa Allah sai da ya faɗa a wani wajen ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun Allah ya ce to la khalqu samawati wal ardi wallahi halitta sama da ƙasa a wajen Allah akbar min khalqin nas ya fi girma a wajen Allah sama da halitta dan adam shi yasa ya tsara faɗa a suratul nazi'ati yace a antum ashaddu khalqan am antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha mhm. afa atamkaha fasawaha Allah yace a antum yanzu ku dinnan ashaddu khalqan ku ne kuka fi tsanani wajen halitta a wajen Allah amis sama ko ko sama wacce Allah ya daga gininta ba tare da ginshiki ba kowane ƙwararren magini da zai maka gini in zai yi gini su ya kafa maka dirkar da za ka rike maka gini zama masallacin nan ga filin wannan ginshiki ga bango na gabas ga na yamma ga na kudu ga na arewa ga na kudu ga na arewa ke yanzu a zo a cire ginshikin nan a cire wannan bangon da wannan da wannan da wannan a ce ana so wannan ginin ya tsaya shi kaɗan eh wani ƙwararren injiniya ne ake da shi wanda zai yin wannan aiki amma Allah ya tsaye da samar da ƙasa san mai guda bakwai ba tare da ya kafa dirkar da za ta rike masa gina shi sa yake rantsuwa da ike ci wasu sama'i ya rantsi da sama wa ma bana hada abin da ya gina sama shi sa gurare da yawa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa a kalli sama kuma Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wal ardu wa ma wal ardi wa ma tahama sannan Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ishin fa da ƙasa wannan ƙasar Allah madaukakin sarki haka ya faɗa a suratul nabai yace alam naj'al al arda min alam naj'al alam naj'al al arda kifata alam naj'al alam naj'al al arda mihada والجبال والجبال أوتادا الله يتي بابو مكا سنية مكا شمفلا مكا كهارا سو da ba wanda ya san shimfiɗar ƙasa yaya take a wani wajen Allah da kai shi ya makira ya makanta kirari ya ce wal arda farashna fa ni'mal wal arda farashna fa ni'mal mahidun Allah ya ce to wal wannan ƙasar da kuke gani farashna ni ne na sa aka shimfiɗa ta kuma ba ku sanya akai ba fa ni'mal mahiduna ma dalla da Allah wanda ya sa aka da kasa Allah ya rantsi da kasa da abin da aka da a cikin ta yanzu wa ya san abin da aka da a cikin karkashin kasa gashi nan kana ganin kullum tono abubuwa ake na arziki a karkashin ta wanda al'ummar da ta gabata ba ta san shi ba eh? kuma nan gaba ma za a ci gaba da tonowa kana nan za a ga wani abu ya bayyana a kuma da shi duniya take yin kuɗi kuma daga ƙasa aka kullo da shi shi yasa Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ishin faɗa ƙasar sannan rantsuwa ta gaba ya ce wa mai sannan Allah ya ce wa nafsi na rantsi da rai wa ma sawwaha da abin da ya daidaita wasu malamai suka ce wa nafsin da Allah ya ce wa ma sawwaha ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ta shine ran annabi Adamu ta farko wasu ka ce a'a wannan nafsin wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita ta ran kowace halitta ta dan adam Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da ita al'amarin rai da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi a nan wajen dan adam yana da janibi guda biyu akwai janibi na aljasadu sannan akwai janibi na abubu a lokacin da kake cikin cikin babarka kai kwana arba'in kana ɗigon mani kai kwana arba'in kana jini kai kwana arba'in kana mutuka kwana ɗari da ashirin a lokacin sun mayu da salo ilaihi malaku sai a turo mala'ika sai zo sai busa maka rai rai da Allah subhanahu wa ta'ala ke hura ma dan adam dama a rori shi yasa malamai ke cewa ruhu fika waji'atul udita rai da kake gani an busa maka aro aka ɗauka aka ba kuma saturar duha birzagma min ko wata sulabu da sannan sai an mai da ita ko kana so ko ba so to shi yasa Allah da ya tashi sai yake saukar da abu guda biyu daga sama ruwa daga sama saboda shi ruwa yana da alaka da kowace irin halitta a bangaren da amara Allah shi yasa in Allah ya da in na samu lokaci ba nan ba wasu gurare zan yi magana akan abin da ya shafi falalar ruwa kuma duka duk na tattare ayoyin alkur'ani yanzu wani kwankwadar ruwa yake tilli makwal makwal makwal amma bai dauka cewa wani abin arziki ne shi yasa a cikin suratul waqi'a sai da Allah ya ce afara aitumul ma allazi tashrabu afara aitumul ma allazi tashrabun Allah ya ce afara aitumul ma allazi tashrabu ba ku kallon wanda kuke dauka kuna kwankwana ku kallon ruwan da kyau wani kuka Allah sai ya ce a antum an zalta antum anzaltumuhu min al-mughni Allah ya ce a antum ku zanta mu min al-mughni ku kuke saukar da ruwan daga girgiji am nahnu al-munzilin Allah ya ce ko mu ne muke saukar da ruwa? amsa ba mu bane Allah nake shi yasa waye ministan albarkatun ruwa da waye da waye yau idan aka ce Allah ya rike ruwa ba za a rubuta petition a kai mai ba a ce ko ya kamata ya dauki mataki dan matsalar ta karba shi yasa Allah ya ce launa sha'u launa لو نشاء لجعلناه مقاما لو نشاء لجعلناه أجاجا فذلتم فلو تشكرون launa sha'u lauran sha'u da mun ga dama Allah ya ce ja'alnahu ja'ada na farkon ne yake da to ja'alnahu da sai mu sanya ruwan sanda yake sakkuwa daga sama kafin ya zo ƙasa sai Allah ya juyar da shi sai zama kamar ruwan asad ruwan batir yanzu nan garin wanda ya kai ruwan batir chemical ne yanzu ta tsanna da za a zuba shi za ka ga yana ci Allah ya ce in ya ga dama ruwan da ke sakkuwa daga saman kafin ya zo ƙasa sai a ruwa a juyar da shi kala shi da guba shi ta zama kamar ruwan bata yasa ya tafi laula tashkuru me yasa mutane ba sa godiya akan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu to ruwa daga sama shine sababin da arzikin dan adam da yake ci Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratul da ya gama sai ya faɗi cewa rizqan lil ibadi wa na bihi duka wannan arziki ne ga bayi to yanzu ma al'asafi shari tare da bakin ciki mai tsanani ruwa daga sama don ya zamanto yana da alaƙa da abin da mutane za su ci su sha su rayu Allah ya faɗa a suratul anbiya ya ce awalam yara allazina kafaru anna samawati awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fatatqnahum

shi yasa yana daga cikin falalar ruwa hatta arshin Allah akan ruwa yake wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshin Allah akan ruwa yake to yayin da Allah ke saukar da ruwa daga sama dan ya zamanto sababin arzikin da mutane za su ci sai kuma yake turo wahayi daga sama me amfanin aiko mala'iku da wahayi zuwa ga annabawa kamar yadda hatta abin da ya shafi al'amarin ruwa akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da shi saboda idan ka ci abinci ka kwanta a waje mai kyau ka ka kaya mai kyau ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau wannan duka wani bangare ne da yake da alaka da jikinka to ana so ka zama kana da alaka da abin da Allah ke aiko annabawa da shi na wahayi saboda ita kuma wannan ran da Allah ya rantsuwa da ita yace wa nafsin na rantsi da rai da abin da idaidaita tara ita kuma ya zama tana da alaka da abin da ke Allah ke turo annabawa da shi na wahayi amma yanzu sai zama mafi yawancin mutane suna da alaka da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama amma ba su da alaka da abin da Allah ke saukarwa na wahayi daga sama yasa sai ga mutum a kwana bakwai bai iya ware kwana ɗaya a kwana ɗayan ma ya ji awa ɗaya ya karatu don ya san Allah zai yawa ina ka fito neman kuɗi ina ga ka neman kuɗi man rabu ka neman kuɗi man na biyu ka neman kuɗi ma biyu ka neman kuɗi ba ka ke ba eh? haka ake yasa malam ali na ki kita dan uwa kuma bar kafiwa duk girman annabawa an kira su zuwa kushe wanda wai shi dan dadewa da zato ba za shi laraba ce ya makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai ya zo da dubur da nura ya faɗa ba za ta karba ba yanzu ana harkar addini kullum mutane uzuri suke kawa ka bari ran da mala'ika ya zo ka kawo ka ce to mala'iki wallahi ka ne san abubuwa da duniya da hakan ina ganin mala'iki abin da ya kamata a dan daga sama tukunna sai na dan yi wani kintakin zai ka san uzurka sai ka kawo mai uzuri ka gani ka kawo mai yace tun kana yaro a tsamma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa da haka yaje can yake cewa wato ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsayawa ko da ƙoshi ko da yinwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san wani wanda ta bari ba da haka yana da kyau mu nema abin da za mu rayu da shi amma kada neman abin da za a rayu da shi ya sa mutane su rabu da Allah kuma mu sani cewa kyautata alaƙar mu da Allah kullum shine ɗaya daga cikin sababi da Allah ke sauƙaƙe hanyar da za mu rayu lalata alaƙar mu ga Allah shine ɗaya daga cikin sababin da ke sa abin da za a rayu ya lalace wanda shine halin da mafi yawanci wurare da dama ake ci toro rai Allah ya faɗa ya kira wahayi ya ce masa rai a wurare da dama a cikin alƙur'ani ya ce rafi'u darajati zul arshi yulqin ruha rafi'u darajati zul arshi min amrihi ala man yasha من عباده ينزل على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق الله يأتي رفيع الدرجات من مدوكك الدرجة وتتكي قولوا شين ذو العرش ما بوتين على العرش سيأتي يلقي الروح الله شيكي أي قولي على من يشاء أكون وانده يقدام من عباده دقتكم باين sai ya ce mai yin zura yawan talaq zan yi wa mutane gargaɗin ran da za su haɗu da Allah da haka Allah ya kira al'kur'ani a wani watan ya ce masa rai to ana buƙatar idan ranka gangar jikinka tana da alaƙa da abin da zai gyara ta to ya zaman turuhinka tana da alaƙa da abin da zai gyara ta shi yasa za mu ji abin da zai biyo bayan ayan nan bayan rantsuwa guda goma sha ɗaya da Allah yi za mu ga cewa abinda Allah ya faɗa yana da alaka da gyaran ran ko lalacewar ran to shi yasa za mu ga cewa idan lokaci yayi akwai sanda kowanne sai ya koma zuwa ga asalinsa malam dan nasu yana faɗa yana cewa malmar illa ibn sarawa da wurtaka uffas sama'i bi sullamin lam yuqlab dan adam ai ba kowa bane shi asalinsa dan ƙasa ne kawai me ma'ana ɗan ƙasa daga ƙasa aka halicce shi ya ce wala wurtaƙa ufkas sama'i ko da ka gan shi yana yawo a sasannin sama da saboda ci gaba to lam yi kula wannan yawon da yake ba zai dawo da shi a duniya ba ya ce a shaksun takannafa hustore yawon sara mutumin da abin da ya masa rumfa yanzu sama ne sannan me yake taka doron ƙasa sai ya ce fal jismu kuwana min qasisil hirmidi shi jikin dan adam dama ai an kasantar da shi ne asali daga yumbu wanda yake kaskantacce sai ya ce wa ruhu kana nushu'uhu wa nuzu'uhu rai dama halitta ran da kuma cire ran sai ce min zalikal mal'il alil anjadi daga waɗancan taron mala'iku ne masu girma sanda za a busa maka rai a cikin cikin mamaka da mala'ikun za su zo daga ina suka zo ba daga sama ba idan lokaci ya haka Allah zai sake turo mala'iku daga sama su zo su ce lokaci yayi za su karɓa in kana cikin waɗanda kuka ba Allah to a lokacin sai wannan nashi tsaki nashi tsaki ayi in ka zama matsiyaci kan garare kai ma Allah jara'i da rashin mutunci yana da wannan da ake garka sai ta kai duk abin da zaka yi Allah yana madakata yana jiran kowa idan ka yace والروح كان نشوءه ونزوءه من ذلك المرء قليل أمجد سيتي فيهن ذاك لأرضه بتسقل وانا sai ya bege zuwa komawa ga asalin shi dama asalin gaggan jikin dan adam daga ina take daga ƙasa da lokaci yayi sai zama tana bege komawa zuwa ga asali wannan kuma sai ga yana begen komawa zuwa ga asalin shi rai asali daga ina take to wannan sai begen komawa asalin inda ya fito wannan ma sai ga yana begen komawa asalin inda ya fito saboda lokaci yayi yanzu nan wajen da za a turo wani a ɗauki sa an zare ran an raba ta da gangan jikin ku a bar shi a cikin masallacin nan ya kwana bakwai kana zuwa ɗauke shi kuna ganin masallacin nan zai shigo ba zai shigo ba amma tare da haka galibin mu mun fi shagaltuwa da abin da zai gyara gangar jikin mu ko da ko alakar mu da Allah za ta lalata dan haka kiran da nake zuwa ga mutane na ga mai tsayawa ya tsaya bari mu karasa aya idan tana da alaka da waɗannan rantsuwar da Allah ya Allah ya ce kada aflaha min فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح man زكاها فقد خاب من دساها نعم Allah الله يتي فألهمها الله يكنسى مقوة رب فجورها سنن أبن ديك فاجر شيني sannan da kuma sanin abin da yake takawa ne tsoron Allah ne Sai sa malamai suka ce a nan wajen saboda rantsuwar da Allah ya yi ta yi tsawo can da ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwa sai ce kada aflaha man zakka akwai lamul ƙasar da ya kamata a kawo a ce laƙad aflaha man zakka amma saboda Allah ya kawo jimloli guda tara rantsuwar ya yi tsawo saboda girman ababen da aka rantse da su sai aka shafi lamul ƙasar ɗin kai Allah ya ce kada aflaha man zakka duk mutumin da ya tsarkace ransa to ya rabauta amma wa kada saba duk mutumin da ya bata ta da aiki mara kyau in ji Allah maɗaukakin sarki ya taɓe to ana nuna min lokaci yayi akwai asbab din da suke kawo ran dan adam ta gyaru akwai asbab din da suke kawo ran dan adam ta lalace wanda suke bibiya karatuttukan mu na san za su iya samun tsinnin a sashen wasu karatuttuka da haka ina ganin wa bihazal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, na sun asalin sunna ke nan musu da yan uwa Allah ya ah, wanda ya munasaba ruwan shi wannan gari shi ma mana ne addu'a ta alkhairi wata mun samu riba ta kafa ta ina har da ta zuciya insha Allah ta'ala a ah, dalilin malam baitullahi allah ya yi zuwan shi wannan gari ya gabatar da nasiha jiya yau da safe haka makarantar mu'assasa yau kuma ga ya a nan yanzu mun ƙara ba muna fata allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karanta da mu kafin me ɗan jawabi na gaba ko masu jawabi na gaba akwai a ah, zunubi mai halakarwa ko akwai kuma mutuwar da kowa akwai kira'o'i da kuma mutuwa na tafiya margayi zafar adam da kuma memory da wani dan adam ya yi kotu wadda allah ko ana son a sayar mu mm, sayarwa a cikin ɗari sosai a cikin dan adam yana kofar gida na cikin da alawa don sayin za a yi a cikin a yanzu insha Allah ta'ala zan fara gabatar da alkali shek malam musa wuce kuma imam na biyu a masallacin juma'a na ya ke da Allah ta'ala ya gabatar da dan jawabi kafin mai jawabi na gaba insha Allah. يمكن أن يكون لك جواب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa kamar da muka ji wannan nasihohi da mala yake yi mana shi ne in kunne ya ji shi ya tsira mala abin da ke kan shi ya riga ya san yanzu abin da ya rage sai mu waɗanda muka saurari waɗannan wa'azoji da nasihohi sai kowa ya jajirce ya aiki da yawa yan uwa matsalar mu shine duniyar aiki take da matsala ba duniyar jin ba ko karatu yan uwa sun dage ana ta karatu kuma ana sauraron karatu to amma da an zo duniyar aiki sai ga mun ci baya me ya sanya ya kamata kowa ya yi nazari ya tambayi kai idan muka auna al'ummomin da suke baya ba ina jin lokacin su akwai ko tabi aiki ko wani karni mai nisa a nan baya baya kaɗan za ka ga su kuma duniyar aiki ta yi yawa karatun ne ya karanci domin malami zai zo yake ce abu kaza ba shi da kyau insha Allah kowa zai kokari ba zai yi abu in ya ce abu kaza yana da kyau za ka samu kowa ya jajirce sai ya yi wannan abu, ba bukatar yake ya san dalilin ba ko kuma ya ce wani hadis da'if ne ko maudu ko kaza kaza a shi kawai kawai ce baya da kyau to ya dauka baya da kyau har abada insha Allah zai kauce ba in kuma yake yana da kyau zai jajirce ya yi wannan aiki to amma a yanzu mutum ya karanta ya ga ingancin hadisan in wajen hadisai ne ya ga ayoyi in ayoyi suka zo da shi ya ga komi da komi amma ba zai aiki ba illa ma marwaki sai dai kawai wanda Allah ya marahama wanda aka yi marahama shi ma ake samun sauki wallahi yan uwa idan ban mu jajirce ba wannan karatu da muke zai zama hujja a kanmu ba zai zamo a gare mu ba za ka dan girman Allah ɗan uwa kowa ya jajirce ya gyara ya sama ma kai shi gyara abubuwan da yake yi an faɗi ko da ya karanta da kan shi ko ya ji an karanta su sanya mu zuciya shi yanzu zai kama aiki sosai da sosai sai mu gudu tare mu tsira tare amma in muka koma muna ji muna mai aiki a kunnan uwar shehu ko ana wurgarwa mun ji amma ba mai aiki ba to fa an yanke mana hanzari wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da ka ya ɗan uwa ina jawo hankalin mu mujajirce malam yayi duk abin da zai ya ba mu kuma kowa ya san sanda ake karatun nan tana ƙara samun natsuwa kana ji ya shiga ya shiga to amma kada ya zama da an tashi ka bar shi nan kuma ka tafi wata duniya da ka dan Allah ya uwa mu mai da hankali kada ka manta wani malami yana cewa idza ma kalautar dahar yawman fala taqul خلوت ولكن قل علي ركيب ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفيه أنه يجيب idan mutum ya banta wani guri shi kadai kada ya ce a na keɓanta ba kowa tare da ni a ce Allah yana tare da kai yana ganin abubuwan da kake akwai mala'iku suna rubutawa na da daidin yaktubu la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha ayoyi daban-daban da hadisai duka san su mun saba jin kowane lokaci dogara mu sai ya ba kuwa tare da shi a ka sani Allah yana bibiyar ka mala'ikun Allah suna rubuta abubuwan duk da kake yi da haka in ka rike waɗannan abubuwan to ka rike nan kada ya zama in ka ce ban ce kai ta shirmen ka a ka sani ba kin din nan yana ana bibiyar ka yana nan hadir yana halarta yana duk abubuwan da kake an yi rikodin nasu za ka yan uwa mu yi kokari mu gyara Allah ya ba mu dacewa malam wanda ya gabatar mu da waɗannan nasihohi da kuma duk tawagar da ya zo da ita muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsara mu da mu da su baki da a gidan aljanna kuma Allah ya sanya mu samu kyakkyawan sakamako na wannan abubuwa da muka ji ta hanyar aikin da zamu yi kuma Allah ya mai da su malam gida lafiya Allah ya ƙara saka musu da alkhairi kuma muna fata insha Allah wannan ziyara da malam ya zo mana ta zama ula la takun akhira ba wai ta farko ce amma ba muna fata ta zo ita ce ta kance ba a insha Allah za a samu ziyara ko ta ba ina insha Allah Allah ya saka da kai wajen khairan ala ku kuma ala shi ko ma da Allah ya saka akai akan gabatarwa da yayi Allah ya ba mu dacewa wa ki ya wa da da Allah shukran to mu jawabi ne daga misali kuma imam na masallaci na biyu shek musamman mustafa allah saka da hasari yan uwa muna kara godiya da fata alkhairi da addu'a ga malam da sababan shi idan da ya kawo su a allah mai da su ah, allah ya kuma sanya gaba mu mutu a wannan hanya mafi alkhairi ya allah Allah ka tsara mana ikilasi ka tsara mana mutaba'a ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya wannan karatuttuka da muke ji malamai na mana ya ba mu ikon ayyuka da shi baki da a madadin shugabanni sun ce min malam ban kwana ana godiya ƙungiyar jama'a ta zira ramata suna ta malakar lokacin gamin tana mika godiya da fatan alkhairi da malam dangane da an wannan gayyata da ya ya kuma kwana ya fi kwana duk saboda mu Allah ya saka da alkhairi a yanzu malam aminu salim a zuwa mana da da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wannan malami da karantar yana so ɗauke kai a aiki a kafa ana aiki kowane malami ba zan su kansu shugabannin na da suke jagoran su sauko irin waɗannan abubuwa da kuma tallar ta kowa ya sauko shi domin kowa ya sauko ya rungumomi da ke manufa shi in allah ya yarda shugabannin ba su turewa za a sa hannu biyu kuma kowa sai ya yawa a saka wata a turi na ƙara da jagora da baki ɗaya kuma a yi haƙuri a tsoron abu ana yin aiki da shi tuna ƙungiyar da masu da za su gudu a wasu masu kuma shekarun baya da yanzu irin bambanci da ke tsakani kan ta kungiyar yanda da suka shekarun jiya suka ga yau sun san akwai wani tsakanin shekarun jiya da yau sabon shekarun jiya lokaci ne na aiki wani suna wa abin wata rana gaba na kasa kasa kuma da shi wani rana sai ta da ya ce wallahi in zo abin na zama tana in tama mata ka ke na kuma babu karatu sannan karatu ya ka ya kuma ka fara jari ta ai Allah ka saka da yana wurin nan alƙawarin da Allah ya ala ana da da ya a kuma mu a kafin Allah ba san yadda za a yi kafin yadda za Allah musamman su kullawa ba kai kafin Allah ba musamman su ba kai kafin Allah mun kaskantar da kanmu mun kawo kuma gare ka Allah muna kawo gugar a wanda ba yawa kai ki iya Allah ka iya Allah ka masu kula wanda ke da sharri kada Allah ya wasa nasara Allah ka kwace mu hannun wa'anda sai da kai sai kai mihin su shiru Allah ka shirya su wa'anda ba kai mihin su shiru ba Allah ka ɗauki mataki a kan su in kashe su ne alkhairi Allah ka raba su da duniya idan kuma barin su ne duniya ka aje su gefe guda a yi babu su Allah ka aje su gefe guda a rika yi babu su suna ganin suna ji a rika yi babu su sun ke kashe su ربنا تقبلنا انك انت كل مسلم تقبلنا التوابين صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك